insha allahu tabaraka wa ta'ala za mu faɗakar akan abin da ya shafi wato wa'insu abubuwa guda uku wanda a matsayinka na brother za su iya saka ka zama wato talaka ko ko talauci ya kama mutum wato three habits that will make you poor as a brother wa'insu ɗabi'u guda uku da za su iya mayar da kai ka zama talaka a matsayinka na brother wanda kuma hakan bai dace ba dole mutum ya gyara su wa'insu ɗabi'u ne wa'annan na farko ita ce looking for whom to blame neman da'iman neman wani ka dinga zargin shi akan cewa shi ne ya sanya ka baka samu kaza ba ko ko ka fada kaza ko ko ka fada cikin talauci ko ko rashin abin yi ko to wannan ya kamata a matsayinmu na birazu mu kawar da wannan a cikin zukatanmu mu tsaya mu dage da kanmu mu nemi namu na kanmu mu manta da cewa sai gwamnawa ne ko shugaban ƙasawa ne ko ministawa ne ya zo ya mana kaza ya mana kaza shi ne za mu fita daga cikin ƙangin talauci wannan a ƙwaƙwalwan biraza babu shi gabaki ɗaya brother da'iman yana neman nashi ne na kanshi baya tsayawa ya depending da wa'annan 'yan siyasan da malam ya riga ya jima da faɗa mana cewa ba mu da wani hope akan wa'annan bayan allah duk a cikin kasashen duniya su ne suka zama mafiya kashin baya wa'anda ba sa ɗaukan al'ummansu da wani daraja ba sa yin wani al'amari da zai kawo al'ummarsu wani ci gaba ko menene ba wuta ba ruwa ba titi ba ba ba ɗin ya yawa mala ya ce ba mu da wani hob na a zuwa gani akan wa'annan mutane ɗin to dole sai ka tsaya kana daidai da jami'o'i wannan masu kyau na makarantu wanda ɗalibai za su yi karatu babu ga tilin kwasa kosai a cikin jami'o'i mutum ya je ya samu kwas ɗin ya karanta ya fito ka gan shi wani fowa babu komai a kwakwalwan ba abin da ya fahimta so dole ne mu tashi mu da kanmu mu nemi namu na kanmu mu daina tunanin wa'annan mutanen su ne za su su kama na wani abu ko ko wa'annan yan eh, eh, ba yan siyasa zan ce ina so in ce ko masu kuɗin ƙasashen mu kuna kallon su sun mallaki billions of dollars ma ba ma naira ba amma mutum bai iya taimakon daidai da su ba za ka iya ganin wani ci gaba na a zo a gani ba ga tilin kuɗi zai kwashe dukiyan shi kai wata ƙasa can ne zai je investin a wannan gurin mu ya bar ƙasar najeriya babu wani ci gaba babu wani taimako a cikin ƙasan da yake gabatarwa so za ka tsaya ka jira wa'annan masu kuɗin ne su za su taimake ka ina kai ma tashi za ka yi allah shi ya basu kai ma ka tashi ka nema allah ta'ala zai baka Allah ya ce ƙuliduni astajib lakum ku roƙe ni zan amsa muku su ma ba finka suka yi a gurin ubangiji ba allah ya tsaga ya su to kai ma zai tsaga ya baka ka tashi ka nema al'ummanmu muna kwance muna ta blaming suwa ne sun tare mana wuri kaza yi da kake matsayin brother kullum sun sa maka karan tsana da ni nan gudin ma kana dan wani abu ma a ga ma ka rasa shi ne to za ka tsaya kana jiran sai wa wai wa'annan mutane ne sun yi wani abu sa'annan kai ma ka tsaya kana proudin da wannan al'amarin matsayin brother bai kamata ya tsaya na irin wannan ba sa'annan magana na biyu shine wasting time for doing little things mutum ya tsaya yana bata lokacinsa yana yin wa'insu ƙananan abubuwa a harkar kasuwanci kasuwancin brother ka ganshi wani ɗan karamin kasuwanci malam ga tilin iyali ya tara sa'annan ga sana'ar 'yar ƙalilan sana'an da wato in mutum ya ganta yan dubu sha kaɗan ne wani jarin na mutum ba irin wannan ya kamata mutum ya kama ba mutum ya kama sana'a mai ƙarfi mai kyau wanda ah, zai taimake kanshi da kuma taimakon iyalansa muna lalata lokacinmu muna respecting time ya mu yan uwa in mutum ya kalli time ɗin shi ya hangi gabansa ya ce to akan abin da nake yi meye na tara meye na ci me na bar ma iyali me na kaza mutum ya kamata ya dinga dubin wannan sa'annan ku sani mu a matsayin mu na barazu kowa ya san malam majority yakan nusashe mu akan irin wa'annan abubuwan ya kamata mu dinga ɗabbaka su in malam ya nuna mana wani al'amari mu yi ƙoƙarin mu ɗabbaka wani al'amari a cikin ayyukanmu gabaki ɗaya sannan abu na ƙarshe da nake so in magana a kashi shine disrespecting money muna raina kuɗi mutane sun manta cewa yanzu addini ma ya zama na idan babu kuɗi ma addini ma bai yi wani a zo a gani kowa ya gani yadda al'amuran struggle yake wakana a abuja mutum in bai da kuɗin da ma zai shiga cikin gari sai ya zama shi wahala bai da kuɗin da zai iya shiga zuwa wannan wuri koko kana so ka yi wani al'amari na addini ko ko tallafin addini kaga ake yi a da'iran ku ko a yankin ku ko ina ne amma ba kai da kuɗi da za ka taimaka sai dai ka ga masu yi su yi to ya zama wajibi kai ma ka tashi ka nema ba ka zauna kullum da'iman kai ne da mafatu ba amma ba ka tashi ka je ka nema ba eh Allah ya ce a nemi a roƙe shi amma kai ma ba sai ka tashi ka je ka nema sa'annan Allah subhanahu ta'ala zai buɗe maka hanyoyin shi na arziki ba za ka zauna da littafi kaɗai ba kana zaune kana tunanin Allah subhanahu ta'ala ya kawo maka kuɗi kana kwance ba zai yi ba dole sai mun tashi mun ga lokacin da waɗanda suka rigaye mu manya-manyan barazo waɗansu sun zauna suna tunanin cewa kaman gobe ne za a mutu kaman kaza kaza sai ya zama na aka shantake da irin wannan yanayi ba a tashi an dinga shiga harkan kasuwanci da abin da ya kama da wannan ba to yanzu lokaci ne na wani sabon duniya da muke ciki lallai duk wanda ake kira da baraza wanda yake almajir malam dole ne tashi ya shiga harkoki yadda da duk wani abu ya tashi na tallafin addini ko tallafin wannan gwagwarmaya kai ma ka iya bada wannan tallafi din ba ka zauna haka kaɗai ba kana tunanin ina aka samu ina aka wannan kuma kira ba ya tsaya iya kan barazo ne. ƙananan barazu ba har manya ina nufin hatta wayanda ake kira amirai da jagorori masu mas'uliyoyi lalle aiki ne da ya tashi akan kowa ya tashi ya shiga harkan kasuwancin nan in aka ce kai ne amirin da'iran ko amma kuma kai ma ga kada wasu billions of naira malam ko miliyoyi ya kake ganin da'iran za ta kasance ba iya al'umman eh, hatta amawa za a taimaka musu ba iya barazu ba yanzu ga cikin yanayin da muka shiga na wannan coronavirus din al'umman mu sun shiga cikin yanayi wanda na rashin abinci da rashin abubuwan yi da sauransu wanda mutane suna bukato a taimaka musu amma babu abin da za a taimaka ya za a yi kun ga dole a shiga cikin wani yanayi na daban amma in aka tashi aka yi fa za a sami canji a cikin al'amuranmu ke ɗaya da fatan wannan kira zai isa zuwa gurin kowa da kowa kuma kowa ya ɗabbaka wannan abin daga yanzu ka ga fara tunani wani kasuwanci wani harkan business ya kamata in fara koko ina kan wannan business in yau shekara na kusan goma ina kan wannan amma babu wani ci gaba na zuwa gani mutum shine wannan harkan cajin waya harkan ya kamata mu canja tunani barazu mu kama manyan sana'o'i mu riƙe ko'ina na harkan madafu na harkan kasuwanci wannan zai taimake mu kuma zai sa kowa ya sani idan malam yi mana irin wani ishara yake cewa kai ina ma a ce ma mallaki abu kaza ko ku kaza muna da shi ko kaza kaza masu fahimtar karatun malam ko kuma masu fahimtar maganan malam cikin barazu in malam ya ce ya kamata mu mallaki kaza kamar umarni ne balma umarni ne malam ya ce mu yi makarantu standard mu yi asibitoci mu yi kaza kaza ya kamata a ce muna da wannan kada ya kamata a ce mun kai musu mun gigina ne lokacin da wannan shawarin a lokacin kai a tashi na kowane yanki ga muna da asibitoci na barazu muna da um, makarantu na barazu muna da komai na mai zama standard da a ce mun muna ɗabaka irin wannan kuma abin da ya jawo shin kuɗi ba mu da shi <laughs> da za mu yi wannan gyara insha Allah mu shiga harkar kasuwanci ko ina insha Allah da za mu samu wannan gyara din bi baraka wa ta'ala wannan kira da muke yi Allah wa ta'ala ya sanya shi a cikin zukatan brazu bayan Allah kuma su karbi wannan al'amari bi haƙƙi Muhammadin wa ali a ɗabbaƙa mu samu wani canji a cikin mu sosai da sosai Allah ta'ala ya mana jagoranci nan nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh